وفي ففي قولنا الحر إذا وعد وفى وإذا أعان كفى وإذا ملك عفى كل جملة من الجمل الثلاثة المهجوء فجوني إذا قال وفى كفى عفى to me za a fasara ciki wane ne bako faɗa min bakon kalma ciki Allah ya karɓi da mai fasara kalama ƙala Allah ta'ala inna Allah la ya hajjil kawon alfasiki lalle Allah bai da dafa kai ke ba fasara kalam ba a kai shi ka san fasarar da aka tsallake aka gano an ba fasara kaza ba na ɓata ko fasara da nake buku kalma da kalma ma ni a buri na ku rike ne to kuma sai yawa gari ha abinda kuka rike sake fasara shi in ha abu ya fito fili ba ruwanka da shi ka baki wuce amma nan abinda muke nema ba fassara sai ma gaban mu ba muna nema me ya saja'u saja'u kalma ta kare da abu daya alhurru idza wa'ada wafa wa idza a'ana kafa wa idza malaka afa nan shi da kuka samu har kuka buga ma da yaso sai je nan buga yan buka sarau kala ya kulu kul har wanda fasara ya ce yana cewa ce sai da katifin ta wannan wannan ai kafin iti da ba na nozari ne amma ku da aka yi daukan kuma na ai zuba karatun kawai ta yi ta sai hmm? eh, to ai ko yanzu zo yanzu gane man kuke yi an bakku kun sakwarkwate kokolwarku ta dakushe ta dakushe sai ce za ji ya fasara maka kala to kuma yaushe ne eh, yaushe za ka zama mutum abinda ana so a zama larabawa yanzu abinda kawai saja'un a ina saja'un yake ƙarshe ƙarshe za ka kalla kullu jumlatin min al-jumal thalatha al-mafju'a yutlaqu 'alayha akan ce masa sakin layi faqara wal fasilatu hiyar kalimatul akhira ita kuma ta kai fasila في كل فقرة وهي وفي كفى آه، وفى كفى عفى والسجعة تطلق أيضا على الفقرة الواحدة فكل جملة يطلق عليها فقرة أو سجعة في علم البديع ƙimatuhul eh, balagiya ko qimatuhul balagiyya uslubun sajau salo ne badi'i nan ya yazidu fi musiqiyatil alfazi yana dada amon lafuzza wa na gamatan zina haifan masa da eh, wato gama wani irin wani amo mai daɗi A azabatan ainihin يأنس لها السمع وتتأثر بها النفس أنت إيه موسوعات مفصلة